الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنصتوا رحمكم الله الفصل الثالث عشر فصلين قوة شاءكم نبع الماء annabi nan kuma ruwan ya yatsin manzan Allah kai ba ma daga yatsin annabi daga dunduniyar annabi sai da ruwa ya fito alƙali ya kulla babobi ko ya kulla wannan babin dan ya ji yadda mu daɗi a cikin wannan mu'jiza ta manzan Allah an faɗi mu'ujizozi na malakutul lahi jiya an kuma faɗi mu'ujiza ta alƙur'ani a shekaran jiya to yau kuma za a yi mu'ujizar ƙasa wanda wani mahaluki bai isa yi ta ba bai taɓa yi ba ko ba taɓa rawaita ba sai a gurinsa daga kansa ba a ƙara ba ko da daga nau'in karama Allah bai haka ba hmm. amma la hadithu fi hadha fa kathira amma hadisai dangane da wannan mu'jiza suna da yawa kwarai rawa haditha nabi'il ma'i min asabihi sallallahu alaihi wa sallama jama'atun min jama'a masu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun rawaici hadisin bubbulan ruwa daga yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama minhum ayyuhan sahabbai sayyidina anas Allah ya da sai gina Jabiru wani Abdullahi Allah ya kare yadda gare shi da Abdullahi dan masaudin Allah ya kare yadda gare su قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه رحمه الله بقراءته عليه كابونا با سماع قراءة يي أقولنسا أقولنا مكي بياني بمبنتين حدثني دا قراءة عليه ko عليه قال حدثنا القاضي عيسى بن سهل ruwaya ya ta fuskar eh, eh, wato ainihin haddasana ma'ana karɓa ya mu shafa hatan baki da baki قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو عمر بن عبد البخاري حدثنا أبو عيسى حدثنا يحيى يحيى بن يحيى الليسي حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يقرأ الدغريش يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر ماذا النبي صلى الله عليه وسلم على lokacin sallar la'asar ya zo lokacin sallar la'asar ta yi falta masan nasu wudu'a wudu'a alwala ruwan alwala yace falta masan nasu wudu'a sai mutane suka rika neman ruwan alwala ba suna dinda neman alwala ba a suka dinda neman ruwan da za su yi alwala alam du amma ba su samu damar samun wannan ruwa don su yi alwala ba uti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su aka zo annabi sallallahu alaihi wa sallama da wata tandawara ta ruwa فوضع, فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa mai albarka a cikin wannan tandawara da aka kawo masa mm. wa alaran nasa an yatawaddaru min annabi sallallahu alaihi sai to kowa ya zo da abin ɗiban ruwa ya ɗebi ruwan da zai ishe shi alwala hannunsa na cikin wannan tandawara. Fala a ah, sai jina Abdullahi dan Masaudin ya ce, yi na a yambar min bai ne a sari. Wallahi na ga ruwa yana bulbula daga yatsun manzan Allah. Fatawabba nasu hatta tawabba'u min indi na suka dinga alwala mutanen nan aka dinga alwala har sai da na ƙarshe a cikin sahabban manzan Allah da muke gurin su kai alwala. Hmm. Wato wannan wata mu'jiza ce da Allah yake wanci manzan Allah da ita. ruwa ya ɓuɓɓulo ta tsakankanin jini da tsoka da ainihin ƙashi da ɓargo to ba ta jin irin wannan ba amma ruwa yana fitowa ta cikin dutse da ƙasa ana iya haƙawa ko a doki dutse yadda Allah ya ba wa annabi Musa wannan mu'ujiza. ruwa ya fito daga cikin dutse to shi manzo Allah sallama Allah ne ya nuna gwaninta a cikin manzon Allah jini da tsoka da ruwa da ainihin kashi ba jinsin da za ta fitar da ruwa ba ne hmm. to sai Allah ya wannan mu'jiza yace Annabi salama? a fitar da ruwan daga jikinsa shine kawai sai Abdullahi da masu ce sai ga ruwan yana fitowa a yatsun Annabi yana ta cika wannan tandawar kowa ya ɗiba yi alwala har sai da kowa a cikin sahabbai ya samu ruwan da zai alwala da shi daga ruwan da bai isa mota guda ba a ce mm. mutum zai alwala da shi da shi manzon Allah ya sa duk sai da kowa ya alwala da shi warawahu aidan an anasu qata wannan hadisi imamu qasaidina da ya rawaita daga sayyidina anasu Allah ya kare gagare shi wa qala har yake cewa dina in fi ma'u fa mm. damuru asabihu mm. aula ya kadi ya baluru ya ce ruwan fa da aka kawo kakkai tsammanin cikan buta ne a ruwan bai wuce ya motsa hannunsa a ciki ya shafa ya ji alamu da ruwa ba ko koma in an taba ba lalle duka hannunsa ya ji da ruwa a cikinsa ba wai nuna maka kankantar ruwa dan kankani ne ruwan a cikin buta ko manzo Allah ya sa hannunsa ne albarka da ya juya ya juya ya taba ruwan ta ko ina shikenan sai buta kuma ruwan ya dinga bulbula ta cikin dan yatsun nasa sai ruwa ya ishi kowa kuma ya alwala da shi qala sai mai ruwaya wato qatada yake tambayar Anas kam kuntum dan Allah ku nawa ne qala da annabi wannan mu'ujiza, ku nawa ne qala sai sayyidina Anas yake cewa zuha thalathatin za mu kai shine zuha za mu kai adadin mutum 300 suka yi ruwa da buta guda kaddara ma buta ɗaya ce kaddara ma jarka ɗaya ne kaddara ma botiki guda ne kaddara jallo ɗaya ne aka tara manzan Allah ya sa hannu mutum ɗari uku suke alwala da shi ai ka fokal a gani ka san ba abu ne da kowa zai iya yin sa ba ce, to mun kai ɗari uku a wannan ruwaya wa fi riwayatin an a wata riwaya kuma daga sayyidina qatada ko daga sayyidina anas dai wa hum bizawra inda suqi wannan mu'jizar ta faru da manzon Allah a Madina ne to zai ta farko a Madina a masallaci kusa da kasuwar Zaura'u ita wannan kasuwa ta Zaura'u tana nan daga hannun dama daga masallacin manzan Allah in ka fito yanzu extension da aka yi wato tausi'a da aka yi ta masallacin annabi ta shigo da wannan kasuwar cikin masallacin manzan Allah saboda haka yanzu a farfajiyar kasuwar nan farfajiyar masallacin annabi take wanda kuma da da ka fito sai ka fito daga masallacin kayi tafiya sannan zaka zo wannan kasuwar to wannan kasuwar gurin yana nan a nan ne manzan Allah ya wannan mu'jiza aka zo za a yi alwala asar ta yi babu ruwan Allah annabi ya ce a kawo abin da ya rage ya sa hannu a cikin buta ko kokon ya juya ya juya ya ce to ai ta diba kowa ya zo ya kamfata ya diba ya je alwala sai da mutum 300 suke alwala a gurin wannan gurin yana nan a nan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga masarcijil gamama ba nisa daga masarcijil gamama wanda shi gamama yana nan har yanzu shi masarcijil gamama din yana nan inda girgije ya biyo manzan Allah to masallacin yana nan ginin turkawa ne ma aka yi masa to daga kusa da shi akwai masjidi Bakar sannan ga masjidi a sannan ko an ka zo ga musalla inda manzo Allah yake sallar idi da ka je Madina duk wayannan guraren ga suna amma dai ba za su ayyana maka su nuna maka wasu dai in ka sani ko kuma inda map ɗinka ko wani littafin ka ko ka tafi da wanda ya sani to sai ya nuna maka nan ne gurin da aka yi abu kaza nan ne dan shi daga ma yanzu liƙe masallacin suka yi ba ma a shiga amma shekarun baya shekara goma sha biyu ai ana shiga ma gurin shiga ake sosai don mun shiga cikin masallacin amma yanzu an liƙe amma daina shiga cikin masallacin to in dai ka je je ka gurin annabi ya zo gurin kuma a nan ne girgije ya biyo annabi to ita ma wannan kasuwar tana nan yanzu yawanci ma mata ne suke zama a wannan kasuwar ta zaura a to a nan ne manzo Allah ya sa hannunsa a cikin butar ai ya ka arziki ya ce ka zo inda manzan Allah ya wannan mu'jiza yau kai ma ga ka a gurin da aka yi wannan mu'jiza ko baka gani ba zuciyarka ta gano maka sannan ka hango dan Abdullahi da sahabbansa a gurin kai ma ga kai Allah ya kawo ka Allah kai mana arzikin zuwa kowa Allah ya mana arziki je wannan guri mu mu zauna inda manzon Allah ya zauna daga wannan farfajiyar ta annabi ko dai annabi ya zauna a gurin ko annabi ya taka gurin ko annabi ya kwanta a gurin ko annabi ya wuce ta gurin duk lungunan Madina ne duk inda ka taka to Allah ya ce muke ka zaka yi dace da inda annabin ya taka haka Madina take yasa ba a wasa a Madina mm. ورواه ايضا حميد حدثنا الامام حميد الله يقال يدا ده شي حميد الدوي يا رويته wannan hadisi ثابت ثابت والاني ده حسن البصري رويته wannan hadisin daga sayyidina Anas Allah ya kare yadda ga Yesu riwayati Humayd a cikin riwayar nan ta Humayd yake cewa sai na ce da sayyidina Anas san wannan mu'jizar ku nawa ne Kwala. Sai ya ce. Tamani na rajulan. Mutum namiji mutum tamanin ne a gura. Ya kai maza tala tamanin. Kaga wato wannan kamar ba za a ce ta yi karo da wancan ruwaya ɗari uku ba. Kamar kai yanzu abu ya faru muna nan yadda muke zaman nan. Aga ce a ganin ka mutanen da suka zo a shafa sun kai mutum nawa. wani ya kalla sai ce ai bai mutum ɗari ba wani ko zai ce kai an kusa dubu wani ko zai ce kai ai ban fice mutum tamanin ba ma dai haka kowa da yadda zai ba da estimatin gwargwadon yadda hankalinsa ya ba shi a lokacin so da haka abin ya faru ko kowa yana ba da labari gwargwadon yadda ya hankalta da abin a wannan lokacin ونحوه عن ثابت عنه أكنا الرويت إرن ونن حديثي نقل كل الروا دقيات من زن الله دقا سيدنا ثابت البناني الله يقاري الدقريشي وعنه أيضا يا رويت دقا قريشي كيتوا وإنه من سبعين رجلا والله من كيمة سبعين أو النمبر تعجبا نعم واما ابن مسعود اما عبد الله بن مسعود الله يقال يدغ ريش yana cewa hadis sahih min riwayat alqa a cikin hadisi ingantacce daga ruwa nan ta alqamatu bainama nahnu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alqamatu wato ce za a fara za ƙara bayarwa bayan waccan kissar ta farko da ta faru a dandariyar masallacin annaba a yanzu wanda a da kuma a zaura'u take a kasuwa ne to yanzu kuma za a ba da wata kissar Abdullahi dan Masaudin ya ce muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ma'ana ma'un babu ruwan da za mu sha ko alwala fa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da mu kutulu man ma'u fadlu ma'in ku je ku gano ko akwai a cikin rundunan nan ko a cikin ayarin nan akwai wanda yake da raguwar ruwa ya ajiye ragowar ruwa zai amfani da shi a roƙo mana a karɓo mana daga nan suka san annabi zai mu'jiza na'am fa utiya in. sai ko aka je aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama da ruwa sabbahu fi ina'in ya nabi dauki ruwan da aka kawo sai ya zuba a cikin ƙwarya kullu wa za kaffahu fi ya nabi ya dora hannunsa a cikin ƙwaryar kaga can an gaya maka a cikin buta ne nan ko sai aka ayyana a cikin ƙwarya ne kuma a cikin jama'a ne ana tafiya وجعل الماء ينبوع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود yace annabi yana zuba ruwan a ƙwarya ya kai hannunsa cikin ƙwaryar yace wallahi sai ga ruwa yana bulbula ta ta tsakankanin yatsun manzon Allah ta tsakankanin yatsun annabi na ruwan yana bulbulowa wa afdalul miyahi ma'un qadnaba min baini asabi'in nabiyil mujtaba yalihi zamzamun wa kaus fal kausaru fannilu summa baqil abu abhuru yace afdalul miyahi don ruwan duniya da ka sani wanda ya fi kowanne tsarki da daɗi shine ma'un kadina ba ruwan da ya ɓulɓula min baini asabi'in nabiyil mustawa ta yatsun sai sayyidina rasulullahi in dai maganar ruwa ake da ya fi suwan wuta ya fi faru ya fi duk ruwan duniya to shi ne ruwan da ya bulbulo ta yatsan manzan Allah bayan shi yalihi zamzamu sai ruwan zanzam wanda shi ma kakan annabi ne ya fito da shi fal kausaru sai kuma ruwan kausara kausaran ma ta uku ce a jerin ruwaye ruwan yatsun annabi ya fi ta daraja kana wasa da lamarin annabi ruwan da ya fito daga yatsan annabi ya fi ruwan kausara tsarki ya fi shi daɗi sai ce kuma Fannin, sai kuma ruwan nil na Misira, wanda ake masa wasiƙa shi ruwan hazzance ake da shi sai da tunana fisatu mhm. mace ce cikin waliyan Allah mhm. da aka kawo mata ruwa cewa ruwan nil ya ƙi ba da ruwa sai an ɗauki mutum an jefa a ciki sannan ruwan zai kawo ƙorama za ta kawo ta ce ku ban takarda ta rubuta ta ce kai kogin ne in Allah ne yake gudanar da kai to ka gudana in kai kake gudanar da kanka ba ma buƙatar ka ku je ku jefa masa nafisatu almajirar imamu maliku ba wai imamu malikun ba almajirar imamu maliku ita ce tewar ruwa ana jefawa wanda ya jefa bai fito daga cikin tekun ruwan ba ruwan ya zai kama masa kafa da kan ya fito muna nan za a dinga wani ya dauki wani mutum a jefa ruwa sannan ruwan ya kawo domin kai kake ba masu in Allah ne yake yi to a bamu ruwa kurum nafisatul ilmi imam malik yana ji da ita mm. to to to to sai kuma ruwan wannan kogi na nil sun bakil abhuru sannan sauran duk ruwan duniya iri ɗaya ne ba wani ruwan da ya fi wani duk da rijiyar gidan malam da rijiyar gidan duk ruwan ɗaya ne duk da aka sha daidai ne duk ruwa sunansu ba wanda ya fi wani banda wa'annan jerin ruwaya hmm. sahihi ya zo a cikin hadisi ingantacce an salim bin abin jihadi wato wata wata ruwaya wata kissa ce kuma nan an gama da kisa ta biyu manzo Allah ne da kansa yace aje a nemo ruwa ko ƙaƙa. aka kawo masa ruwan a ƙwarya ya zuba ya sa hannunsa a cikin ƙwaryar sai ruwan ya dinga bulbula daga sani bin abin jadi shi kuma daga jabir shi ya ce, da gare shi yace atishan nas yawmal mutane sun yi ishirwa sun haɗu da ishirwa ranar da aka yi yakin hudaibiya. ita hudaibiya da ka fito daga wato inda ake ɗaukar harama daga Madina Zulkhulaifa kana fitowa kafin kai nisa sosai bai fice mil shida tsakaninta da hudaibiya ba to filin hudaibiya yana nan inda manzo Allah sallama ya zauna har aka buga wa Manzan Allah hema a gurin a wannan Hudaybiya yanzu an ma yi masallaci ana kiran gurin Masjidul Arish wajen yana nan Hudaybiya yace to wannan kissar a hudaibiya ta faru inda annabin ya zauna mu'jizar ta faru masallaci aka yi a gurin wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bayna yadayhi akwatun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a gabansa a hudaybiya mm. ga kuma wata tandawara wata yar salka ta ruwa a gaban manzon Allah kaga can an yi a cikin garin Madina ko nan kuma an yi a halin tafiya Abdullahi dan masudi ya faɗa muna tare da manzon Allah wannan kuma gashi a Hudaybiya fatawadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da wannan ruwan salkar salka ita ce jaka ko wata wato ainihin fata da matafiya suke zuba ruwa a ciki in za su yi tafiya sai su tsora akan jakuna ko akan raƙuma su ake ce mata salka to irin ta aka manzo sallama sai ya alwala da ita wa aqbala an-nas nahwahu wa mutane suka ga manzo yayi alwala sai aka to gurin manzo Allah gaba daya وقالوا سيسكت هذا من الله ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك يا رسول الله Duk jama'an nan da ka gani a filin biyan nan duk jama'an nan ba wanda yake da kwallon ruwa da ruwan da ya rage a cikin wannan salkar taka فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة sahabbai suna so a yi mu'jiza kenan sai maza sallama da jin haka sai ya maida hannunsa cikin wannan salka tasa faja'ala al-ma'u yafuru min bayni asabihi ka amsalil uyun yace wallahi annabi yana sa hannu ko sai ga ruwa ya dinga tasowa kamar wato idon ruwa a ce fayar ɗin famfo ya fashe ya kake ganin yadda ruwa yake bunkurar ƙasa ko irin kasa ruwa a famfo mai ƙarfi ruwan yana zuba cikin botikin ya za ga ruwan yana rawu ko shine ya turu ruwan yana ta kewaye kawai mana sawa sai muka ga ruwa sai kewaye yake ruwa yana kumbura yana tasowa yana tasowa ruwa yana fitowa ta yatsin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka amsalul uyun kai ka ce idan ruwa ce daga ƙasa wadda take bulbulowa haka ruwan ya dinga bulbulowa daga yatsin manzon Allah sahabbai sun ga abin mamaki hmm. wa a wannan hadisin dai yake cewa fa qultu kam kuntu sai nace dan Allah a hudaybiya kun kai kuna Na'am. ƙala sai ce lau kunna mi'ata alfin kafa na. in mun kai mu dubu ɗari wannan ruwan salkar annabi sai ya ishe mu maganar lissafi ta wuce in mu dubu ɗari ne wallahi yadda annabi ya sa hannu sai ya ishe mu amma dai kunna ya adadin da na kiyaye a adadin da na kiyaye muna wannan gurin tare da annabi mun ci moriyar wannan ruwan mu dubu mu ɗari goma sha uku ne sha biyar mu ɗari goma sha biyar ne ma'ana dubu ɗaya da ɗari biyar mu dubu da ɗari biyar ne annabi sallama da ya dora hannu a cikin wannan salka yace kowa ya zo diba sai da kowa ya cika jalkarsa yayi alwala wanda zai wanka wanda zai guzuri yayi da iya wannan ruwan salkar ta manzan Allah naba alma'a min asabi idaha aina musa wa aina listisqa'u busiri yace gafar ruwa yana bulbulowa ta yatsun manzan Allah wai ina mu'jizar annabi Musa da sai ya daki dutse ruwan yake fashewa fanfajarar min husnata asharata ne aina sai ga idanun ruwa ta bulo yace to ba duka yi ba ba tabawa ba hannun ya sa ruwan yake tsatsakowa ina za ka wannan mu'jiza da wannan mu'jiza sai ba za a haɗa ba na'am وروي مثله عن انس رويت misalin wannan hadisi daga sayyidina Anas Allah ya kare yadda shi an jabir shi ma daga sayyidina Jabir Allah ya kare yadda gare shi yace wafini annahu kana bil hudaybiya Jabir yace da ni akai wannan mu'jizar ta Annabi a filin Hudaybiya وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت يا زو رواية الوليد بن صامت بن عبادة بن صامت الله يقال يبدا غريش أتين حديث مسلم ميتو في ذكر غزوتي أتكن بينا يا إن النبوان قال سيدنا أبوس واتو عبادة بن صامت يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا غريبي يا جابر نازل وضوع يتي كيف jabiru tashi ka nemo mana ruwan alwala tashi ka je ka nemo ruwan alwala nan kuma a gazawatu buwaɗin ne kaga can a gazawatu hujjabiya. nan kuma a gazawatu buwadin saboda ruwan da ya dinga bulbula ta hannun annabi ba so da kai mu'jizan ba na'am وذكر الحديث به يا أم حديث من دكوانسا وأنه لم يجد إلا قدرة في أزلاء شجب ya ce wallahi da na dinga nema a cikin ayarin nan namu da muka toga zuwa tuguwa da ba abin da aka iya samu na ruwa sai ruwan da yake bakin salka ruwan bakin salka wato bai kai ɗigoɓe ba kamar danshin ruwa ne kawai a cikin salka, ba komai salkowa an tambaya ruwa ya ƙare babu kawai sai aka kawo masa salka da danshi a bakin salkar. yi tiya bihin biyu sallallahu alaihi wa sallama. Aka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan salka. Ara madahu. Sai sallama ya sa hannunsa yana jujjuyawa yana tabawa wannan kallama bi shay'i illa adri ma huwa ni dai na ga annabi yana motsa bakinsa amma ban san me yace ba ji sai na jabiru na ga annabi yana motsa baki amma ban san me yace ba wa qala sai annabi yace di bi gaflatir rakbi yi shela duk wanda yake da abin da zai ɗiba na ruwa ya zo ya ɗiba ba ta yi tuni ha jabiru ce ban ga kowa ba ni na fara zuwa na ɗibi ta na'am ba wa da ta mai da yayi na ajje ta a gaban manzo Allah na ce ya rasulullah da tana cika na'am ga ta wannan na'am wa dakara annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba fa ba da bil jafnati ja jabir ce to sai annabi kuma sai ya ƙara sa hannunsa a cikin wannan ƙwaryar na'am wafarraga asabi'ahu sai daga ya bude yan yatsin nasa ya bude shi ba wanda ya haɗu da wani na'am wa sabba jabirun alaihi sai na jabir ce ni na warwa sai na ɗebo sai na ƙara zuba shi a kan hannun manzan Allah wa ƙala sai Allah ya ce bismillah ala barakati rasulillah bismillah wa ala barakati rasulillah sai jina ya ce da ya watsa hannun ya buɗe hannun an yatsinsa ya ɗora a cikin salka ce sai na da kwarara masa wannan ruwa sai na ji bai na. bismillah wa ala barakati rasulillah Ƙala sai jabir ya ce fara'aitul ma ya furu min bayni asabihi kawai sai na ga ruwan kawai yana ta zubowa kawai ta yatsun manzon Allah kawai sai ga ruwan yana ta bulbula ta ko'ina a yatsun manzon Allah na'am sallallahu alaihi wa sallam faratu jabalatu sai yace sai wannan ƙwaryar ta cika wastadarat hatta talat ta dinga motsi haka har sai da ruwan ya dinga zuba na'am wa maranna na ne kana ruwa ba kai ga dugo ba na'am bai kai ugon ruwa ba aka kawo annabi wannan abun ya faru wa amaran nasa bil istisqa'i annabi sallama sai ya tsaya yace jabiru kirawo kowa ya zo ya diba fastaqaw hatta suka zo suka ɗibi ruwan suka yi guzuri suka yi alwala suka kya suka yi duk amfani da shi fa qultu sai na ce da jabiru Halbaƙi a hadin lahu haja tun. Akwai wanda bai samu ruwa ba a wannan ayar na Annabi. Farafa wasulillah a'isa lallaw'alai wa sallaba ya da'uminar ai babu mal'a'a. Sanda annabi ma ya cire hannunsa kowa ya taɓa iban ruwa amma ƙwaryar tana tambal tambal za ta zibe. Allah mun gode da ka sa mana san manzan ke jin daɗi a cikin zuciyar mu ina ma da mu aka yi wannan abu Allah mun gode alhamdulillah mun gode maka wa ani shabi sallallahu alaihi wa sallam. shi kawai shi ya san yadda yake tsakaninsa da Allah abun ba zai iya sawarwa ba ya martabar take abun Allah wallahi ba za a sani abun da babu ne aka yi shi da hankali ba zai ɗauka ba ko sirri ba zai yi ba kawai Allah yake yin sa a cikin manzon Allah al imam shafi Allah ya kare da shi ya ce أتي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بإداوة في أسفاره أنزوا النبي صلى الله عليه وسلم أو تتفيا كنت في دمنزان الله صلى الله عليه وسلم أي دوة سلكا تروى وقيل سياك تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى يا رسول الله ما هم غيره غيرها يا رسول الله wannan ruwan da muka kawo maka ba mu da wani ruwa in ba wannan ruwan ba na'am fasaka ba fi rakwatin manzo sallama ya ce to a zuba ruwan a cikin wannan salkar wa wada'a isba'ahu wasadaha ya dora hannunsa a tsakiyar ƙwaryar wa masa fil ma'i sai dinga motsa hannunsa a cikin ruwa wa ja'ala an-nasa yaji'una wa yatawadda'una summa mhm. yaqumuna sai annabi sai ce a kira ya dinga diba yana alwala a gabana sai kowa ne ya sa hannunsa ko ya ce ya dinga diba yana ta jujjuya ruwa kowa ya ɗibi na alwalarsa ya ɗibi na shan ya gaba wannan ma ya ɗiba haka aka yi ta yi sai da kowa ya samu na'am qala tirmidhi tirmidhi yace wani babu ya ni imra da bin a wannan babin ya zo hadisi daga imra da dan Hussaini shi ma ya faɗa wa mithl hadha fi hadhihi mawadil al hafilati wal jumal al kasirati la tarqatu wa til al muhaddis bihi irin wannan hadisi irin wannan bujiza ta manzon Allah Ga shi an faɗa salo salo guri guri ba ɗaya ba ba ba ba za ta yi a ce sahabban maza sallama sun ga wannan mu'jizar ko sun ji wani yana ba da labarin ta ko bata ko su shiru ba a ba zai yi ba in dai ya faru wani sahabi ya faɗa in bai faru ba za su yi ba a yi ba in an yi ko za su tabbatar cewa wannan abin tare da mu aka yi wannan mu'jiza لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبلت عليه النفوس من ذلك domin da abin da mutum ya fara da zarar ba daidai bane kana kallon fuskan mutane ko nauyin sa suke zagayen sun haka ko nauyi ake ji za a iya kareta shi ko to amma ana faɗa suna cewa haka akai da ni akai in wannan sabi ya faɗi kisa sai ce a gaban mu akai ina daga cikin wanda suka ɗebi ruwa kaga ai ƙarin ƙarfafawa ruwa yake nan ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل kuma dama su ɗabi'ar sahabban annabi ba sa shiru an yi ɓanna mm. na su iya shiru ba duk girmanka la ya kafu na fillahi da matala'in bai saba da a ɓanna shiru ba ha'ula ya kadara wa wa a sha'u waɗannan sahabbai su ne suka rawaito wannan hadisai kuma suka yada su a duniya wa samu huduran jama'i gabiri lahu suka dinga na sauta kansu cewa da su aka yi wannan da su aka je aka gudanar da wannan mu'ujizozi na manzon Allah ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنه ba samu wani ɗaya daga cikin mutane da ya musu inkarin abin da suka ba da labari da shi ba annahu faruhu wa shahadu cewa annabi ya aikata wannan mu'jiza kuma su a ganin idan su akai fasara ka tasdiqi lahu yasa duk wannan ruwayoyin yadda aka kawo ta ta gazgata kanta annabi sallama ya bulbular da ruwa daga yatsansa Allah ba mu albarka annabi ai ko a aljanna ma in za a yi mu'jizar muna so kuma annabin mu kawo kokon ne mana eh sai mu sha ruwan yatsun manzon Allah ko a aljanna in Allah ya dace mun sha wannan الفصل الرابع عشر فصلي نقوم شهر تفجير الماء ببركته شنو قلقل الروا دصاب البركة من زن الله صلى الله عليه وسلم ومما يشبه هذا من مؤمناته لنا دقابل ليك كيف تعير وانا دقا موجزر من زن الله صلى الله عليه وسلم تفجير الماء ببركته قلقل الروا تبود البركة من زن الله وابتعافه بنفسه وابتعافه والروا يدنج تورو kamar fayar ɗin famfo ya fashe irin kaga yadda aka tunkuɗo ruwa a guri ana gyara ko ana yanka ga ruwa yana tsiri to ruwa yana yin tsiri albarkan manzan Allah da kuma sababin addu'ar manzan Allah فيما روى مالك في الموطا yana daga irin abin da Imam Malik ya rawaita a cikin littafin sa da daga Mu'adh bin Jabal Allah ya kare gare shi a cikin gissan nan ta yakin Tabuka wa annahu waradul ayina cewa wannan su daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ishi ruwan Tabuka wa hiya tabiddu bi shay'in min ma'in misl shirki ko wato gurin da annabi ya ce in an je kar za a tadda idaniyar ruwa gaibiyar da muka wadata manzon Allah to da suka isa gurin sai suka kadda wata idaniyar ruwa tana tsattar da ruwa kamar hancin takalmi kaga kankanin abu ne ko kan hancin takalmi to irin wani take kullar da ruwa haka take kullar da ruwa wannan iya gurin da annabi ya ce in an je za a gani kuma kada a taba kada a sha غرفوا من bi بأيديهم حتى اجتمع fi shay'in Ai da suka je suka ruwa yana din to kuma an wahala raƙumi ake sokewa a matse tunkurkuma tasa a sha nan ruwa sai kuma ga ruwa yana tsattowa yana tsattowa sun manta ina zai gaje suka dinga tara sai da suka dan taro ruwan haka dan wani dan abu mai fadi alaihi wa sallama, الله wa الله عليه وسلم فيه ووجهه ويده وعاده وعاده فيه فجر الدماء كثيرا فاستسقى الناس kafin annabi ya je sai suka dan taro ruwan dan hi'in nan haka a dan tafi kamar a ce a murfin buta kamar murfin buta haka tunda dan ɗin yake sai aka ɗan tara kamar haka a ce a murfin buta sai aka ajiye da aka zama Allah ce wa ya ce ku taɓa ba na ce ka ku taɓa ba manzo Allah ya faɗa ya abin da ya faɗa na faɗa sai ya ce da su ina ruwa sai ai gashi nan sai ya karwa sai ya sa a bakin sa sai ya kurkura bakin sai ya kurkure sai ya mai da shi sai ne sai ya ɗebi ragowa sai ya wanke fuskarsa da ruwa sai manzo salama ce to ku je ku zuba shi a wannan gurin da yake tsattawa ana zuwa ana zuba wannan ruwan bi wato ainihin na murfin buta ba ana zubawa da saukar ruwan kawai sai idan ya tafashe sai ruwa ya dinga tsiri kamar an fasa fayif din famfo sai ne mun manzo ce to kowa ya zo kuma ya ɗiba kowa ya zo ya sha aka zo kowa da salkarsa da abin shansa aka yi tasha. da sai kuma kuma guri ya zama gulbi ba har guri ya zama dandazon jama'a har manzo Allah ya ce kai nan gurin ma fa sai ya cika da jananin nan za a samu gonaki nan ne za a samu albarka da alheri duka saboda tofin bakin manzan Allah mm, ruwa ya kulkula saboda albarkan manzan Allah قال في حديث ابن إسحاق يا زو أتي حديث من ابن إسحاق صاحب المغازي الله يقاري قادر إيش ياتي خلق من الماء ما له حس حس الصواعق يتي والله سند أكي زبا روان نوان ننك من مرفن بوتر أقولن يوم الله يتي أجي أزبا يتي سي مكة جي أنا زبا و kamar kasa tana kecewa rugugi kai ka ce tsawa ce ashe idaniyar ruwan ce ta ballo daga inda take ta taho summa qala sannan yace yushaku ya mu'azu in qala bika hayatun an tara ma ha huna qad muli ajnanan nabi sallama yace mu'az to kai kuma zan ma wata bushara idan Allah ya tsawaita rayuwarka kai dinnan zaka zo nan gurin kaga yana gaya masa cewa mu'azu za ka dawo za ka zo nan gurin za ka tarar an cika shi da gonaki guri ya zama gurin yan binni fan daji ne sahara ce fetal ba gida gaba ba gida baya amma manzo Allah yake gaya masa za ka dawo kuma sanda za ka dawo za ka tara gurin ya zama dausayi ya zama guri na yan binni har raya gurin har ya bashi labarin abin da zai zo ya tara sallallahu alaihi wasallama وفي حديث البراء وسلم يا زوا في حديث البراء وابن هذا سلمة أنا كوي الله يكاري الدازرسو وحديثه وحديث ساتم في قصة الحديبية حديث أن سلمة يا بتكا أتكين قصة أن توديبية دم كبائر أبايا وهم أربع عشرة مئة مئة شي su yace mu mu dubu ne ga ɗari a san da manzon Allah ya wacce mu'jizar ta hudaybiya wadiru halatu hamsina shatun ce kuma rijiyar da manzala su sallama ya sa ruwan ya fito a gurin ce wallahi ba za ta ishi akuya guda hamsin ba in akuya ce za ta sha to akuya hamsin ba za ta shanye ruwan za ta kuma ishe ta ba فنزحناها فلم نترك فيها قدرة جماعة muka zo manzo sallama dan mu'ujizar. sai ce to wannan ruwan da ake ganin akwai shi a kwarfe shi aka kwarfe ruwan kat yace sai da muka ga ko ɗigon ruwa babu a ciki annabi ya ce a kwarfe ruwan a zubar a sahara ba ma bukata na mu'ujiza za a yi faka ada الله صلى الله عليه وسلم ala جباها manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna a gefen tandawar rijiyar قال البراء azumin بن عازم يتي وأتي بدلو من نار aka kawo manzon Allah ruwa a guga daga cikin ruwan da muka mallaka namu fada saqa fada'a sai Allah ya tofi a cikin wannan gugan yayi addu'a wa qala salamatu salamatu yace fa imma da'a wa imma basaba bi ko tofin yayi oho na tadde manzon Allah ya kai bakinsa sa gurin ajashat ai kawai yana zuwa ana yana gama tuku sai mai da ruwan cikin wannan eh, wato gugan sai wanzu Allah ya zuba shi a cikin rijiyar da ba komai sai ya tabbatar an kafar da ita ba komai sai mai da ruwan wannan gugan cikin ta Fajashat yana sawa ko sai ga ruwan yana tasowa. Har baki ba guga kofi zaka sa ko kogo ka ɗebo. wa arwahu an wa rikabahum zika zika zimamun rikaya at aqataha yaminuhu bakin koko rijiya da ta kafe annabi ya makotakance ta ya zuba biyan sai ga rijiyar ta taso ba guga ba a kawai hannu in kasa sa za ka ɗebo ruwan ka sha kuma sai da kowa ya buƙatarsa da wannan ruwa Allahu akbar zimamun rakata at aqatha yaminuhu bi kaffin hasan fiha alan na'yi tumbazu atan nasa shatta fabtaga jam'a shamlihim ina harisan alaihim rafi'an min mahallihim Allah ba mu annabi wafi gairi fa'arwan mutanen duk da muke suka kosar da kawunansu dabbobin da muke tafa da su ma duk sai suka da koshi ka kaddara raƙumi hamsin ne wa raƙumi yake sha <laughs> ka ajiye wa raƙumi drone ɗaya na ruwa in ya cika raƙumi zai shanye shi to duk raƙuman da suka to da su sai da suka sha ruwan suka bai shi duk ayarin sai da kowa ya sha ya koshi kuma ruwan yana nan ya tozo bakin rijajjira yake a ɗiba Wafi ya taini riwaya ta A waɗannan ruwayoyin nan guda biyu a cikin wannan kissa da muka ambata. Dari ibn Shahab daga dariƙa daga hanyar nan ta ibn Shahab a yakin Hudaybiya. Fa kharaja saman min kinanatihi. A wata ruwayar an ce manzo Allah sallama sai da ya ɗauko baka daga cikin bakarsa. Na'am. ko da wufi ka kalibin laisa fihi ma'un aka zo ta rijiya ita ma rijiyar ta kafe ba ruwa a ciki ba komai na'am manzo Allah sai dauko bakarsa wanda ake harbi da ita kibiyar sai ya dauko ta to yana daga sai ya caka a cikin wannan rijiyar a tsakiyar rijiyar ya caka wannan kibiyar tasa me ya faru farawuyan nasu hatta darabu bi adalin manzo sa ya ce wallahi annabi yana cakawa sai ga ruwa ya dinga bulbulowa sai da duk ayarin nan muka sha dakunan mu da dabbobin mu kowa ya sha muka yi guzuri da wannan ruwa na'am ba ya sa aka yi mata ba farfeta ta aka yi ba shi kawai mashin ya caka ruwan ya fito wato an samu ruwa da albarkar annabi ba a yatsun manzan Allah bane wannan wannan kinanar manzan Allah ce kwarinsa ce aka caka ruwan ya fito saboda albarkar rasulullahi hmm. Allah ya ba mu albarkar manzo Allah Allah yadda ka shayar da su ruwan yatsin annabi da albarkar annabi to Allah ka shayar da mu gidauniyar san annabi ka shayar da mu gidauniya ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وعن ابي قتاده رضي الله عنه وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش في بعد أسفاره wata babban magana alƙali ya kawo eh irin maganar da a zamani ba a so a ji ta. to sai dai a mutu ko a toshe kunne alƙali ya ce annan nasa mutane yana nufin sabon manzon Allah shakau ila rasulillahi sun kai kuka sun je neman taimako sun je neman ɗauki wajen manzan Allah al'adasha me suka je neman ɗauki ishirwa ce ta dame su An amman jibin mutarra iza da'ahu wa yakashifu fusu'a wai duk sabai ba san wannan ba suna tare da annabi musiba ta dame su kawai sai suka ga to ina ai ban san kowa wasu annabi suka sani sai suka je gurin manzon Allah suna tare da shi to ga damuwar mu in musiba ta yi musiba tafi madinar annabi eh shiga shabbaki je karau ba fa sha masa da kuka eh ga ya masa damuwar haka muka ga sahabbai sun masa abinda muka yi in ba daidai bane sahabbai suka koya mana da sai su daga hannu sai Allah ka ba mu ruwa hmm. haka za su yi ko hmm. Allah ba mu da ruwa ga annabi annabu na Wanta babu wa anta babu lahi ayyu ri'in atahu min ghayrika la hudu kai ka je wa Allah ba ta annabi ba wallahi ba zai kula ka ba ai ba ka da hanya in ba ta manzan Allah ba to su sahabban sun gane haka so da sai suka je neman taimako gurin annabi suka je neman gudunmawa gurin annabi ta ishirwa da ta dame su wala Allah su ma ba san Allah ba kenan shi yasa ba su roki Allah ba fada'a wannan ya faru fi ba'di asfarihi a halin tafiya ana tafi tare da annabi wannan ƙaryar ta faru to kai ga abin da je mu ga manzo Allah ga damuwan mu ya rasulullahi ai mana maganin ta ya khairar Allahu akbar Allah mun gode in halin yayi hali tafi gurin manzon Allah ya khairar manyan mamal afu na eh wanda duk mabukaci yake zuwa taskarka kai kuma baka iya kora ba in an zo sai ka bada to tafi madina alheri na can kada da nidatin ana zuwa da ga manzo Allah matsala muke fama ta ishiru ya rasulullahi ka taimaka mana manzo Allah bai ba ku san Allah bane ba ba za ku roki Allah ba ni za ku roka ba ku ruwa a'a sai ce a kawo ko ƙaƙa in akwai ruwa ta ji ana zuwa neman taimako gurinsa kuma yana zama ne kashifin korabi shine kashifin gummati domin ya yaye da shi faja'ala fi dabnihi manzo ana kawo ta sai ya sanya ta a cikin wato ainihin a gabansa fi dabnihi sai za sallama ya sanya ta a wato wasu ce aka ce sai ya sanya ƙwaryan ma a nan din hammatarsa sallallahu alaihi wasallam da aka kawo ruwan a yassal ka kwa sai sa shi a haka na'am kawai sai kama faraha sai sai sai manzo Allah ya rike bakin salkar ya matse sai sa ta a haka kasan hannunsa Allahu a'lamu na fasa fiha amla amla yace ni fa ban sani ba annabi tofi yayi ko bai tofi ba a ciki oho ban gani ba nasu فشرب الناس حتى رووا ومنعوا كل ina معهم annabi yana fito da ita sai a je sai ta ba. suka iba kowa ya sha ya ƙoshi kuma ya yi ɗiba ya cika salkarsa فخيل إلي أنها كما أخذها مني mai ruwa abu kata da yake wallahi ni dai da aka dawo min da wannan salkattawa bayan kowa ya samu ruwan sai na duka zaton an ƙara min ruwan ne ko daidai ruwa na aka dawo min da shi na'am wa kanu 72 rajulan mutanen da manzon Allah ya mana wannan mu 72 ne mu saba'in da biyu annabi ya shayar da mu da ruwan da bai wuce ko kofin ruwa guda ɗaya ba ko robar ruwa guda ɗaya amma mu saba'in muka sha muka yi guzuri da shi وروى مثله عمران بن حسين إن ون عمران بن حسين الله يكار يداغر يشي شما يا رويتا ودخل الطبري الإمام الطبري يا رويتا حديث رمضان هذا عليهم أي إذن أبن دمك amma ba wanda Buhari da Muslim din suka rawaita ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ko wannan ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita don taimaka wa jama'arsa da ya tura a mutata inda ma ba balaga mutatar umara idan na gwashi labari an kashe Ja'faru an kashe wa'annan komandoji nasa wadakar hadisan tsawi ya kawo hadisi mai tsawo hmm. a cikin wannan tafiyar manzon Allah fa akwai mu'jizozi wa ayatul lillazi akwai wasu ayoyi da Allah ya bayyanar ga haƙƙin manza Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fihi ilamuhum wannan mu'jizar da annabi ya faɗa to ga gadin annabi ya ce musu to kun ga daga yanzu in muka nausa nan bai mata zuwa gurin ba daga nan in muka nausa ba za a ƙara samun ruwan da za a sha ba hmm. kuma sai gobe iwar haka hmm. so da iya wanda kuke da ruwa ku riƙe ku lallaba wa zakara hadithal miqat Allah masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba ba sa karanta wannan hadisan na manzo Allah ne ko zuciyar ce take rufewa kenan ita ga hadisin an gani amma zuciyar ta rufe saboda ta kasa gane girman annabin kullum abin da zai taɓa martabar annabin ake kalla ba wai abin da zai fito da darajar manzon Allah ba gobe in muka tafi gobe war haka za mu samu ruwa daga kowa ya lallaba ruwansa wa zakara hadisan ni da ya ambaci hadisin wannan butar ta shi wato ainihin abu katada ya ce, wani ƙaunin zuha A a thalathami'atin annabi ce masa a ƙarshe ka riƙe wannan ruwan da ke cikin butan nan taka labari mai girma za a rawaita daga wannan butar annabi ya taɓa butar ya riƙe, ya ce to rike mana ita iya wannan ruwan butar dukkan adadin mutanen da aka tafi da shi tsawon yini da kwanan su ne ya ishe su wannan ruwan butar shi ne Allah ce ka rike mana zai zamo akwai labari a cikin butar ga yi a bacirawa rawa ana yi sadaka rasulullahi za a ba da labarin ta ka riƙe a bukata da rike mana za a ba da labarin butar nan ba ta yanzu muna jinta na'am wa fi kitabi wannan maganar ba annabi a hadisin muslim ya fitar ita na'am hadisin muslim ya rawaita hadisin dan gashi yana cewa ne annabi hadisin muslim annabi ya ce da Abu Qatada fa alayya ni da taka in rike min wannan salkar butar taka wallahi za a bada labarin ta za ta zama abin ba da labari to iya adadin mutanen da aka tafi iya wannan ruwan buta shi ya ishe su yanzu dan Allah wani ko wanka ruwan buta yana isassa ta yaya mutum ɗari uku ruwan buta ishe su yini da kwana ana tafiya da su da dabbobinsu da su kansu yini da kwana ko iya sha za a yi banda buƙatar ɗahara banda buƙatar wanka banda buƙatar dabbobi amma ruwan buta isa mu'jiza sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara nahwahu ya ambaci misalin wannan hadisin wa min da hadithu imran ya daga irin wannan hadisin imran dan husaini Allah ya kare da gare shi amin hina asaba annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabu abashu lokacin da ishirwa ta shafi annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa a bayan wata tafiya da suka yi ta sahabbansa kawai jara junayn min ashabihi sai annabi sallama ya umarci waɗansu mutane guda biyu imran bin husaini da aliyu dan abi dalib وعلمهما أنهما يجدان امرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان ga wata mu'jizar ta gaibu dan uwa sai dai ka mutu dan bakin ciki ana tafiya ishirwa ta isa annabi yace ku dakata aliyu yace labbaik wa sadaika imran ibn husayn yace labbaik wa sadaika yace ku yi nan ku miƙe tafiya iya tafiyar da za ku yi in kun yi nisa za ku tadda wata mace da raƙumi da salkan ruwa a guri kaza daidai gu kaza ku taho min da ita alhaditha karanta hadisin da tsohonsa haka sai na ali suka tafi da shi da imran ibn husayn har gurin inda annabi yayi kwatance sai ga mata a tsaye tana jira kudura ta tsaye da ita ce to ki zo annabi yana kira tace waye annabi kuma ce Muhammadu kaza ya ce wanda na jana ba da labarin nan nasa ya ce ce oho dai kin ji labarin kenan to ki zo sai ba inda zan sai ne ce wallahi zan cire kanki daga nan gurin ta ce to mu je <laughs> eh aka tafi ana kawo ta gurin manzo Allah ne ya faru fa wajadaha da sayyidina ali da zara bin husaini suka samu wannan matar inda annabi ya faɗa wa ta ya ila annabi aka kawo ta gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fada ala ila ilahin min mazadataiha aka sanya wato ainihin abun diba ƙwarya ko wata ƙwarya a cikin wannan tulunan nata wannan abun diba nata manzo Allah da aka salkar ta guda biyu so za sallama ya faɗa abin da Allah ya so ya faɗa sun ma'adal ma'adi mazalatayn wato ƙwarya aka saka ɗebo ruwan nata daga cikin wannan salkar ta sai annabi ce ku ɗebo wannan ruwan a ciki sai aka ɗebo ruwa a cikin salkar ta sai aka ajiye manzo Allah a ƙwarya sai manzo Allah ya addu'a ya tofi a cikin wannan ruwa shi kenan sai ce to a mayar da shi cikin salkar sai aka ɗebi ruwan aka mayar cikin salkar sai annabi ya ajiye shi to a gaya wa kowa zai ɗiba ya amfani da shi Sun summa futihat ma sai aka buɗe ƙofar. salkar wa amara nasa fa malahu asqiyatahum annabi yace kowa zai diba mutane aka zo kai ta jidan ruwa da jarka da roba da botiki da komai kowa ya dibi nasa hatta lam yad'u shay'an illa malahu yace wallahi duk ayarin nan sai da ya zama ba wata ƙwariya ko ƙoƙo, ko roba ko kofi sai da aka cika shi na'am qala Imranu. imran bin husayn yace wa yukhayyalu ilayya annahu ma lam tazdad in lam tila lam in lam tila imran yace da na kalli salkar matar bayan an gama sha annabi ya ce kowa ya ɗiba kowa ya ɗiba sai na ga salkarta ta fi cika a yanzu ثم أمر فجمع للمرأة من الأزود أزواج أتى ملأ ثوبها kowa ya ɗiba sai fito wanda ya yi muku alkhairi man sana ilaikum ma'arufan kafi'u duk wanda ya ma alheri saka masa da alheri ba sharri ba abinda ko ba iya ba yanzu kenan sai ma cewa mana ita ushar ma a hasanta duk wanda kake kyautatawa to in kai wasa kuma sai ya cuce ka to kar ka zama irin wannan zama daga cikin wanda annabi ya musu umarni man sana ilaikum ma'arufan kafi'u. duk wanda ya maka alheri a rayuwa kar ka manta da shi in yi ma alheri ɗaya ya saba ma sau ɗari to mance saɓawar ɗarin kalli alherin guda ɗaya shi ne ka cika mutum amma ba ka daina kallon yi ma alheri don ya daina kuma ya zama abokin gabanka ka ba ba ka yi maka alheri kuma dan rayuwa ta sa wani abu ya zo kuma ya zama abokin ƙiyayyar ba ba daidai ba ne ba manzo Allah ce duk wanda ya ma alheri saka masa to shine manzo Allah ce a shimfiɗa bargo aka shimfiɗa bargo annabi ce duk wanda yake da wani abu ya kawo kamar irin yadda ake cewa kawo sadaka sai ga mutum yana da naira hamsin ya kasa badawa bayar wataƙila naira hamsin ɗinka ta fi dubu ɗayan da wancan ya bayar la'alla kai ita kenan ka ɗauka ka bayar shi ko a dubu ɗayan da ya bayar dubu ɗari ce a nan nan dubu ɗari nan dubu ɗari sai ya zaro dubu ɗaya a ciki zai ji wani abu ba zai taɓa damuwa kai ko wataƙila hamsin ɗin ma kenan ka ɗauka to taka sai tafi nauyi a gurin Allah to amma sai zo ana neman taimako mutane sai ka ce an yanke musu cibiya da ruwa ba ɗabi'ar ma'aikin Allah ba ce ɗabi'ar ma'aikin Allah alheri da ungo alheri ce musu ya ce to a saka mata matar da aka ɗiba mata kasiyar ta kasa ɗauka sai kama kama ka ya ka ɗora mata akan raƙumunta kuma ka ji alherin fada annabi bai fi kyale ta ba haka annabi ya ce da matar ta tafi gurin mutanenta ya ce duk sanda aka je yaƙi in an zo garinta a kewaye ka a shiga saboda wannan abin da ce musu duk sanda aka je za a kai yaƙi in an zo garin ta ratsewa ake ba a taɓa mutanenta ko mutanen ta tare da su hanya mu ne mutanen da ma ta ba wa manzon Allah ruwa to ta tasha to to kuce kuce banda ku sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawan husulul kyakkyawan alheri in an maka ba za ka manta ba har sai da kanta tace kai jama'a wannan alkunya da alheri da ake mana ba tsoron mu ake ba shakkan mu ake ba halacci aka fi mu ku zo mu je mu miƙa wuya uwa musulunta da kanta ta ɗebo jama'ata ta kawo gurin manzon Allah cika musulunta saboda dan Allah an maka alheri ka saka kada ya maka ta alheri an ba an aiko da malam sadaka ko zakka ko aka aiki ɗan sakkwato eh yan zago ta ga ce malam gashi ya mika malam malam ya karba ya rike to addu'a ake so ko tukuici ya ce a duk agwa mu tsame ce agwa mu tsame to gaga wannan ai salon ruwa ne ai eh, salon ruwa ne in ba an baka dubu ɗari ai ka bada dubu goma ko ko fasan ka baya ko eh in baka raba bi ka ce ga 20 ba ko dubu goma ka bada amma kai an ka iya ai ma alheri ka ji daɗi amma baka iya kai alheri ba ai ko ba za ka iya ba ka iya cewa ka yi addu'a ta ƙwarai. ga wanda ya maka alheri in ba za ka iya saka masa ba amma da mutum ya baka kuɗi kai kuma kasa ba wanda aka ba kuɗin ya baka kai ma kuɗi kakka zama marwaci mm. wa qala mai ruwaya yake cewa bi. manzo sallama wato sai manzo Allah yace da ita izhabi je ki fa inna lam na'khudh mimma iji shay'an wallahi ba mun ki komai a ruwanki ba walakin Allah sakana Allah ne shayar da mu dauki ruwanki ki tafi muku wannan alheri gashi mun miki alhadith bi dulihi karanta hadisin da kawansa gaba daya mm, karasa a gurguje na'am wa an daga salamatu da hafai da Allah ya kare da gare shi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hal min wudu'in suna da ruwan alwala faja rajulun da idan wace sai ga wani mutum ya zo da salka a cikin sahabbai ya ludubatin akwai dubban ruwa a cikin ta fa abra da ka kadahi annabi sai ya zo wannan dubban ruwan a cikin ƙwarya fata wadda na kulluna dukkan mun sai da muke alwala da wannan dubban ruwan da manzon Allah ya juye dirka wani daga kan sai muna alwala da shi muna amfani da shi a tsakanin muna kwamfutar ruwan muna amfani da shi. Ayo ba a sarata me aka mu dubu da ɗari hudu ne wannan ɗubar ruwan ya ishe mu alwala ya ishe mu sha wa fi hadisi umar da ya fi hadisin umar a cikin jaishul usra shi ne yakin tabuka wa zakara ma asaba min ya ambace ne abin da ya samu sahabbai na daga ishirwa hatta inna ar-rajula la yanharu da'irahu har dai mutum yakan soke raƙuminsa na fa ya su farahu sai ya tatso tumbin cikin raƙumin ya sha wannan ruwan tumbin hmm. kaga ne ruwan tumbi ana yin da ya zuwa muke mu jefar hmm. to wannan tumbin suke matsawa su sha kai wannan wani irin mutane ne wani irin mutane ne Allah ya ba wa manzon Allah su ne dan Allah ka auna ya rayuwa take zaka iya hmm. yadda ake azumin nan a kai da kyar to su da aka yi tafiya da bala'i sai a soke raƙumi a dashi kawai a farka cikin a ɗauko tumbul kuma da tumbul a dinga matso ruwan ana sha ana kuma ka wasu adaika wani irin mutane ne Allah ka ba mu albarkarsa Allah ka ba mu albarkarsa Allah ka yadda da san da muke wa annabi Allah ka san dai irin tafiyar tamu ka san irin tafiyarsu kuma su ne barajan annabi to Allah dan alfarmarsu ka kusa mu da annabi ba za mu iya zuwa ba amma dan alfarmarsu Allah ya kusa mu da annabi wallahi ba za mu iya zuwa kusa da manzan Allah ba in mun kalli aikin da suka yi da yadda suka bi manzan Allah a wannan jaishin usra Allah Allah ne da kansa ya ce wannan jaishi ya haɗu da bala'i mutum ɗaya za su mutum bakwai su haura kumi ɗaya wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka salatu wasalamu alaika ya rasulullah faradiba abubakar da ba Allah ya rida da rashi sai da ya ce da manzon Allah kai mana addu'a musiba ta kai ka taimake mu kai mana addu'a ya rasulullah biddu'a faradiba dai annabi manzon Allah sai ya daga hannu falam yarji'uhuma hatta qalat as-sama'u manzo Allah da ya ɗaga hannu bai sauke ba sai da Allah ya zubar da ruwa daga sama ban saka ba shikenan sama ta dinga ruwa fa malahu ma ma'ahum min kowa a cikin ayarin sai da ya buƙaci abin da yake da buƙata na ruwa ya ishe shi walam tujawiz al askara amma ruwan saman bai ketare iya inda manzon Allah yake da sabon sa ba kana fita daga ayarin ba ruwa inda suke kawai dan aka yi ruwa Allah Allahumma skinal gaisa Allah ka shayar da mu kawai sai ga ruwa shi nan ruwan kawai dinga zuba ya dinga zuba sai da kowa ya gama bukatarsa ruwan bai fita daga inda annabi da sa suke ba wani amurbin Allah ya kare dagare shi Allah ba talibin kalalin nabi abu talibin ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaifin sayyidina ali wan mahaifin annabi ne huwa radifu zil majazi suna tare da annabi ne a kasuwar madina zil majazi ya manzon ya goya annabi sallama a baya ko annabi ya dora shi a bayan dokinsa ko a bayan raƙumin sa hadith to laysa indi ma'un dana ishirwa nake ji kuma ni ba ruwa a tare da ni فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب sai النبي صلى الله عليه sallama. Ba fa a roƙon sa bai bada ba sallallahu alaihi sallama wallahi baka taba zuwa gaban annabi kane ma yace a'a ba kawai sai ya sauko daga hawan hawa yana saukowa raba bi qadami fil arda sai ya sa kafarsa wajen dunduniya sai ya caki ƙasa yadda ke ƙasar fa kharaja ma'u to sai ka ruwa ya bulbulo fa qala ishrara kansa annabi isma'ila ba yayi haka ba aka samu ruwan zanzan ishirwa nake ji dana ba ni ba ni da ruwan da zan sha sai ya sauka kawai yadda ki ƙasa da kafar tasa kawai sai ga ruwa ya fito fa qala ishrat manzo Allah ce to sauko ka sha ka ji wajensa da bukata kuma ya hana ka wal hadith fi hadha al bab hadisi a wajen neman shayarwar ruwa albarkar annabi yana da yawa wa min ijabatu bi du'a'il istisqa'i ta yace akwai du'a addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi ta neman ruwa na masallaci da wani yazo ana hudba dan juma'a yace rasulullahi gari ya halaka mutane sun halaka dabbobi sun halaka ba ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma sqina gaisan wabila ruwa ya dinga sauka ya dinga sauka sai da aka yi sati ba a ɗauke ruwan ba sai da wata juma'a ta shigo annabi yana kan mumbari yana hudu ba sai mutumin ya zo ya rasulullahi hanya ta yanke dabbobi suna mutu a ruwa yayi yawa manzo Allah ce hawalaina sai ruwan ya tsaya anan wala alaina sai ruwan ya tsaya anan shikenan gudun ya zama tangarau babu ruwa an daina ruwan an ɗaya da ruwa Allah ba ni Allah ya isa shikenan aka tsaya bai sauke ba Allah ya tsaya da ruwa kawai Allah ai can da shi ba nan ba Allah ai can da shi ba nan ba shikenan ruwan ya tsaya cak sallallahu alaihi wasallam wa ma ja sahu da irin wannan sanda aka haife shi Abdul Muttalib ai ɗaukar sai ya haɗa shi a jikin Ka'aba hmm. ya ce Allah dan wannan ka ba mu ruwa kai ka ce ba a wasu da shi Allah bihi muzka na ɗiblan wa Yo Allah bihi muzka na qiblan wa yunhalu walillahi minhu wa huwa a'la wa akmalu shine mafi cika mafi girma a gon Allah shi san an ce Allah dansa Allah yana yi Allah ka ba mu cikawa da imani dan sa Allah ka ba mu cikawa da imani dan annabi Allah ka yadda mu haɗu da annabi duniya da lahira Allah ka yi mana arzikin ganin annabi duniya da lahira Allah ka yi mana arzikin san annabi duniya da lahira ka yi mana arzikin yawaita ziyara annabi duniya nan da lahira ko a lahira ka karwa mu da annabi a lahiran ma mu makotaka da manzon Allah saboda alfarmar da kai manzon Allah Allah ya saka magabatan mu da alkhairi iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya lafiya hali da muke ciki Allah ya yayi kunci Allah ya ɗauke mana tsada Allah ya sauƙaƙa mana hali Allah ka mana mafita shugabannin mu Allah ƙara musu imani Allah ƙara musu tausayi da jin kai Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya sa mu cikin amana malam Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya tsawaita mana rayuwarsa Allah ka ba mu albarka annabi Allah ka shayar da mu albarka annabi Allah ka dauke mana musibu albarka annabi Allah ka riko da hannun mu saboda annabi Allah ka amintar da mu saboda annabi Allah ka yarda da mu saboda annabi Allah ka sa mu cikin hassawan masoya manzan Allah Allah ka amintar da mu Allah ka karɓi soyayyar mu ga manzan Allah Allah ka amintar da mu ka sa mu ina daga cikin hassawan masoya manzan Allah saboda alfarma sayyidina rasulullah Allahumma salli ala salli